A taron manema labaran da suka kira a wannan litinin 17 ga watan Yuli, shugabannin hukumar RCEP sun fara ne da yin bayani game da binciken da jami'an hukumar suka gudanar a yankunan da jama'a ta koka da rashin ingancin layin wayar telefon a shekarar 2021. Madam Beti Aishatu Habibu ita ce shugabar wannan hukuma. Ita tahiya wagga an yi ta kamar kashi uku. Masu aiki na RCEP sun tahi ƙasa Agades, sun tahi balle yara, sun tai birnin gawure sun tai dogon duci sun yi kuma zagaya a doso madawa maradi yamai tawa tilaberi zandar da kwanni da sun kaje lalle sun iske a lokacin nan duka masu kamfanin sadawa suna da matsala in an kira mutum ko cikin mota ko cikin ɗaki ko kuma waje kahin ka samu abun bashi kira bayi tahiya da kyawu haka kuma kazalika in ka ɗauki wajen harka intanet ita ma tana da nata matsaloli dukkan damammakin da hukumar ta arsef ta ce ta baiwa waɗannan kamfanoni domin su gyara laifukan da suke aikatawa ya citira mafari aka ci su tara kamar yadda dokokin nishar suka yi tanadi ana tambayi su kullum ku koma ku gyara har ya zamanto wanga na uku sun ki gyarawa mu kundinmu ya ba mu incin in an ka ga bayan uku nan ba su cika aikin da sun kai ba dole za a zuwa a ci su tara kenan a wannan ne mu 'yan regulation mun ɗoki decision celtel niger za ta biyan kamar miliyar uh, guda da miliyan ɗari uku da hamsin da bakwai da 'yan sama move africa za ta biya gwamnati miliyan ɗari hudu da biyu da jika biyar haka niger telecom za ta zuba ma gwamnati miliyar guda da miliyon 197 da 'yan sama zamani za ta ba gwamnati miliyar guda da miliyon 363 da 'yan sama. na tuntuɓi wani jami'i a zamani com hashim ali domin jin matsayin kamfanin game da wannan hukunci sai dai bai ɗaga wayarsa ba to amma jami'in kamfanin nijar telecom malam talibi da na zanta da shi ta waya ya buƙaci in bashi lokaci idan ya gama tattara bayanai zai waye ni in ci shi sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar